su dai waɗannan gungun masu garkuwa da mutane kimanin su arba'in da rundunar 'yan sandan ta tafki akan hanyar kaduna zuwa abuja ta kwato bindigogi da manyan makamai daga gare su ga kuma guraye da layu Daɗa bayan wannan ta kuma sami kayayyakin mutane da suka kwace irin su agogo kwamfutoci da sarƙoƙin mata masu tsada. CSP Moshir Jimo shine kakakin hedkwatar 'yan sandan Najeriya. ce za ku ce In za ka iya tunawa, Sofeta Janar na 'yan sandan Najeriya a 'yan kwanakin nan ya kaddamar da wani gagarumin rundunar yaƙi da masu satar mutane a wannan hanya. Kuma wannan gagarumin aiki na marawa wanda dama tuni haɗin gwiwar soja da 'yan sanda ke yi ne a wannan hanya. Bari in shaida maka cewar muna fa samun nasara don ko a ranar Litinin ɗin da ta gabata mun cafke kimanin masu garkuwa da mutane su talatin a wannan hanya da yi. Sabo Imamu Gashiwa wani mai bin hanyar Abuja zuwa Kaduna ne. An samu sauki musamman kama wani 'yan kidnapping da aka yi a rijiyar da shi kadari. mafi yawan mutane yanzu sun so ma dan sakin ciki. Maimakon da hanyar ta so ta ana tafiya a jirgin kasa dai an daina tafiya a mota. To amma daga satin nan ana ci abubuwan ya tafiya. Amma ni ma nan da awa ɗayan Allah zan ba hanyar. To sai dai kuma wani ɗan kasuwa nan Abuja Alhaji Alkali Muhammad ya ce 'yan sandan a wani lokaci suna yin kitso da kwarkwata. Misali da zan baka a kwana-kwanan nan akwai wani dan uwa da muke tare da shi muna aiki tare da shi ya kama hanya zai tafiya zuwa Lakwaja aka ɗauke shi a tsakanin Lakwaja kaba. To ƙarshe da ne muka biya kuɗi kusan naira miliyan biyu da ɗari biyar kafin nan suka kashe wannan dawa. Kuma aka ce hanyar Kaduna kaɗai hanyar Kaduna ne kaɗai Najeriya Najeriya duk hanyoyin na ake an zuba jami'an tsaro ya zama cewa suna kula da zirga-zirgar da mutane suke a kasar nan. Saboda shi kanshi ya bamu ya bamu labarin cewa mutanen nan suna yawo a cikin daji sannan kuma duk kuɗin da ke sa hannun mutane suna yawo da shi a cikin daji kuma ga makamai a hannun don suna da labarin da cewa ga shi an ji an yi rikon a yan sanda cewa an ɗan Sa wani yanayi muke ciki a kasar nan mala saboda wannan mu dai mu kalli kuriya ba ta biya kuɗin sabulu ba. Tunda bai wuce sati ɗaya muka biya wannan kuɗin ba. Abin da zai ba ka motarsa ya samu a police da su ya gaya ma yan sanda an ɗauke Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.